aure haihuwa arziki insha Allah ban ci yin kwalliya ba yau din ma nayi kwalliya ne saboda zan zo interview ne da ku <coughs> kaka kashe min kasuwa mana duk yan uwana ne a kaniwood ta girma ta tsufa ba ta yi aure ba ba ta so ta yi aure Ah, abubuwa da yawa amma yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka fi faɗa <laughs> wani lokaci na kan yin dariya wani lokaci eh, na kan yin kuka sannan wani lokaci na kan rama eh, ban sani ba kayan da na fi so in saka na fi sa dogayen riguna sannan na fi son atamfa eh, kyan tafiya a dawowa <laughs> wani abu haka to yawanci ina ga kamar 'yar maye ta ta dan abin nan amma still zaka ga cewa an ce hadiza gabon kamar hadiza gabon din ya fi danna duk wasu fina-finai sunayen fina-finan da nai ni eh, ni mutumiyar kirki ce definitely and um, tara ce bata cika goma ba dan eh, adam dama jizi ne eh, muna kuskure muna laifi so and na uku um, na uku zan iya maimaita mutum biyar kirki? <laughs> akwai wata a america take sunanta ellen the generous tana yin programs tana yin uh, tana taimakawa al'umma ta hanyoyi da dama a yi haƙuri mawaƙa su yi haƙuri amma ba wanda ta tsaya min a kai wani lokaci nakan idan aka sa waƙa zan iya binta amma in aka katse ta kuma ba zan iya binta ba a wa'anda ba zan iya ce maka ga iya fina-finan da na yi ba ba daga wannan lokacin zuwa nan yeah <laughs> wanda Allah ya bani. Mm. Duk 'yan kaniwo ƙawaye na ne. Wace ce aminiyarki? Hadiza Gabon. Banda Hadiza Gabon. Hadiza Gabon. banda ita hadiza aliyu gabon ko da baka yarda ba allah ya bashi iko ya auri mata hudu dan me yasa zaka hana abin da allah ya halatta sai dai ka yi haƙuri siyar da kaya ko mallakin mallaki ake cewa ko ka mallaki kamar shagon wurin sayar da kayan abinci haka da sauransu baka iya gane lokacin da kake koyan yare kawai zuwa yake maka sannan wasu kalmomin sai karuwa wasu maganganun sai zuwa maka so ba zan iya ce maka ga lokacin da na koya amma daga lokacin da na zo daga lokacin na fara koya har yau kuma ina koya. babu wa fi burge ni ibro Allah masa duk na a kullum ina cewa duk finafinai na ina son su saboda wani abu ne ake kawo maka sai ka karanta watakila an kawo maka guda goma ne sai ka zo ka karanta kuma za ka zaɓa a cikin waɗanda ka zaɓa definitely wanda ka fi so ne to yawancin fina finai da na yi duk ina son su saboda na karanta labari kuma labarin ya min daɗi sannan na ɗau na ce ok wannan idan na yi zai yi kyau um, ya danganta da, producer da, da casting da aka yi gaskiya ba ni da bani da zaɓi kawai ni abin da nake gani shine wanda aka haɗa ka da shi ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka kawo musu daidai abin da suke expecting ka kawo ko fiye da haka